ثم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي ما ولد مثله في الوجود ولم يولد مثله قط اللهم صل وبارك وزد على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملء الأعلى إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته imeje subananta yi kan yan margu jingare subananta wura kan signe masjidil fayda iko sabi banda ina sojin da hallasigar iba e e kwa ikonsa kwa e na jikwa kwa ilmo na kwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ilmu warin wa ko sujo amma dan annabi wani almiya dai ga atayyibin at-tahirin kan gor kanayan yanno gor su banantayan no kan ga hanan zibisi ga suje la halla so ko ma da annabi sahaba man dingay mai kan di ko di ya ichi man din da ikkatai buyan ni il ko ma sujin da halla so bu al-silamu don dondon da annabi dinga almiya dai dinga sahaba kalama kai kayan da wani banda da an bada islam tare fo yan hukunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. alfaga a to can ta nasiha kan a ta irse wallahi don dir ko dir ko aya ir ko ne walau annahum fa'alu ma yu'amuna bihi lakana khairan lahum wa sadda tasbiha don da bore hangan nasiha kan ite ise isambu igwai don haka ta yi sai gwamni ibi da yi ga tabbati haikan sai an nufaga halin da to hankan mai da saran na, alfaga an horai siha wallahi gwamgo gwam fattar silamu tare da isi bai zamir ko ta ala do hare alhaqo nganda haikan ga nan gwamna ta shirkance ido gona no dubor saba hila da zamba da bayre amana waya ngono bore dan addina ra aseno hayate an mai se bon hawai su bai mannin gai ga kai hatta ir ma boran ne kan wallahi ne kai da sun kuzurai ai wannan sun kuzurai ma na bai san ne di ranai mara ina sun kusur surun gidin tudu wa go suru wa go suru ga go zun ta subhanallah sono barkanka anen se dole mayadda iko ko al arshu sumbu bor falla kawo de on no ga ne ne sai irko go na ara ikul gonda aya bor kawo ga ne tune ne sai irko ha kursi da al arsa da be na ara ikul afallo kawo wal irko ti inza na ni irko te inza go ara ma be yo ko refa wani al arsha wani be na wani danga dai izahiro kan dai ine gore sai go dukkan mana fassar da yari kun ahalin ta'til no amma haram birgai kaina go dukkan da bere ko nai din kan yanci yarin da muka sanai ko ta'til ga to gorate ta'til ka ba bere ko nai in ko ta da manne a amintum man fi sama'i aran ga nanai ko kan gobe na ra ne sai yarin ga be na ra no ko lakkaro ne su ba a nan sai ko ni ar-rahman ala al-arsh istawa il ko sabal arsh ko bena ko fiyo tufidu zarfiya danga so soyi ne ko in garara no be na ramo danga dai an rabo ko da danga din kurai kora il ko na ga na ko kan go na ra afone il ko yo gani ga na ko kan sabal arsha ga Na ga koi koy wa sai a kursi kus samawati wal ard anga yir koi koi tara wane daro da wanda ni iya da ganda iya ine wayne me da kan daro dum bono yir koy kursi o man cin da kursi o da bene arada al arsha e kulfa yanka goy gamna to irko a follo no wali din sa din ne da sa wai mene da sa borkul kan ne na sai manno irko gomun mu ya sintina aha manno irko ne i mai hanan kan gago kawai da ma haya ne wallahi kul mar bai kace cin ga balle kun ganin bai nan kan gago zannan go irko hanan kafin nan buga faga ta aran sai to kulin ga ne sai wai kon ga zaka wono ka annabi gaban gama da al-islam tare kula ne aina allah ana allah fi sama man ga irko irko gobe na ran yaɗin ga ngai mo dole ku kan ga furo al silama taran ngai na nam yadda fi ko gobe na inna to abubakar siddiq umar ibn al khattab radiyallahu anhu Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Boraira fa a furnon annabi mana addini ce bi sai kine man ko. irgodi akan fasihun baligun no da fasaha da balaga da mantiki afsahun nasi uno te fasaha ka ba bora kulu umu no bora ha isan no gono ko ki tari zama ha dan nan kai irko gono a don annabi sine kan aina kana allah amma aina allah ma na ti manga irko don irko ne ya no ko ngai zo bene to da bora ne nadi aha hal ni wo ko mono ma ci yo ko mono dana ne ma ci ko mo ne to addina ki na bu kan sai diga dan da islam tare kan annabi ga ara sa mini ka bo jinna man ci ko mai zato to me bun gode ko mai zano ne bai hay kulu isikeu isna sai gana isfa sarai gana hadiso ijina ina aman tabbati bere ko ne zano da ini kyafo in kan tabore kan yan ne a mo ne ina bar maino wankan annabi ko mai zo ha atashhadina allah ilaha illallah naga sayde kaŋ koy kul si kala irkoy koŋay zo ne afo irkoy di yanay koyo se a furkinandi im cimandi kono ɗaynum ka ana irkoy na hamanga irkoy di ana hamanga irkoy irkoy di anoga ne ɓor fo se manga iri bo honoga irkoy di iri irkoy Haka kal suru. to aran di alfaga hega kandi irse qur'an wa ra'ayi ko ta'ala ne wasjud wa qatariki nama sujudu num mana ay ko guna fassara ra ine annabi kan din sai hadisi kan wa ni qur'an fassara ka ba ko kul ane aqrabu ma yakunu al abdu rabbahu wa huwa sajid nan kan banye manu iri koy ka banan ko kul din bo sujudu amma ne maka ko be na wala da al shabo wal kursi yo bo borade kan ne se dolu kalma yadde yadin dinu man yadde yadin mo ir ko aye ni gogi ko nandi na se ir ko taala ne ngam mano adam me kul ko baaji da kaajo so aga ngu fallan ka ga barki ko ni agan ngam ara yadda ma qur'an no ko ne wala qad khalaqna lil insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi kulane min hablil waridi ir ko ne ngam mano kul ko bajin da kanyo benarano arañinde ka aɗa ego wal kursi o bon walal no ir koyno aymono qur'ani fo lankano ci cimandi ndi haray mu yek jafatɗe ne o a seno kulasatul qawli ga binga mahallasi wa kul karandi na to te gidan ko nan cinan kiri koy koye seedi koy man cir na o gana fo in ta ba mun mo ka ir gana ya ir ko won kace ce cin ga umuman nan bai kinga wo koy no. nga mana hay ga hay kinsi inga se na min ga gana won kir koy da kan ga banya kul bona amma nin bayna kir koy go a a ya dinga di bayna kir koy go ya dinga wor kul kan ga ko ce ci in ko ko ara ma ki na filana ko ara ne ko ko ara amma di ne nan ko dai ni ko go ya dinga ko ko ara ni gine me ir ko hanan ka bismo din al-islamai borai ko ga tasuyan te no mi ko barkati adam mai kan barkan man to min dai bor dai no ma sura ki ne sai kan bai ke yi <laughs> moy sai so mi ne ko no wallahi man tir ko aseno hadisi fora agogwa'i alfaga tirara ibn kasir tafsirora akanda hadis karra annabi ne da dai nana logo zuru gala koi gande iyara aga koi kan ir koi tala bo koi won kine ko ala rasha bo Wankan cin do bor kulu aya kul kan ka qur'an ora mane ne ciman dinda zamir ko ngoci qur'an ora gonda aya yan kan bor kul sifa sara bai kan ka an bi iri koi to ayedin ko kone kulwa fuka kan wane yanno nan fo ko nen go al arsha am kan shi wa ne benara nan go fo ya ne wor hin kamar bai ka sawar kalin ka ce yin zanta wor ta ci mar bai ka sawar kalin ka ce buwa in e ko ne a wor du mar bai ka eh wor bu mar bai ka sawar kalin ka ce iddanta in e ko ta ala ne in e ba ka bisiyadin wani ka yi ka bisiyadin nan kulki go ka sawara ta yin ganda ayo kul bora man ne tariya no amane kan dai abai in ka ci ci mai to go kul siyar dan da wani arrahman ala al-arsh istawa amantu bihi mene ci ciman din da istawa o kai ko ce ni ciman din da ma ki to go bonun da a amintum man fi samai amantu bihi ai ciman din da washiya kurisi hu samawati za no dinno kursiyu ba ba ambo wai inga ko tare sezo an bene iya da gande iya yulu adina har ni yulu dingara o man cha ni yulu sai na dir ko ko bare to ya dinga za no din gormo ya daga jar ko no ko go go ja ni tare ahume to dunguri ne yango won kan bon irga sala Sheikh Abubakar na nasiha te bora ise kan chande chande sino ma dan yara wankan e ko go bukata an ga ci koi irma na siza fo tun kai a ɗarar doga ayar filan na yin taya sintina ayar hin kanta ayar filan minti ya ce ayar kalurar dukan gobe su bai yi wa marje wani gobe radda ta shaka bukar ga ma kulkan idan baka sinai kukwai kai haifo ga kuli ne mancar silam tarai no mancar ko addina no lokaci follon ka adin ramuwarai din dumo imayo sai no igne as-salafiyya iko ma ya ragon da salafu ande ma ra ragon da salfu ya asino wala ko wai no karan di war kul karan dinin nin ga ulwa na hantum wal wa zora ana ga yo salafiyya no wala ngo ga tangari kon follon ce ci ma ce ci ifo kici salfu salfu bungoyi goyi ma bai ifo kici salfu hankante ka bisa ni ka yin daran o ba kuna mene ni wasu salafi yi nono ni bisa ba ni na gwalla karo in boyi mu tace na halbi da tambera ce wallahi ana zunnu ara an nazahabu bihim ila al-mustashfiyat al-wuqul har bayar ga bere ko ni an wali giri ko bai wali gonda tiri wali gonda tauhidi in kon dai yi mi guna ka ba no ni gane zarmacin ga ni fo mustashfiyat al-wuqul lakkal gunya zam da matin lakkal banji nene makul kan manci e il koy gani da mak sinai koi wala annabi addini kul kan dum wono inna dina inda lahil islam aran ma yera ko wanda ma ir ir ir ir yiya nana di wonka yan nagu konna ka bu kicha be na man kan di dum funda dai bai fura arame addina mu a koi koy no annabi no war fo danga ga ma ni dan naga ma wara wana nana sarani wala ga bori to qur'an ranan kulka aran ma salfuka da bayan to talitirizen no danga dai digi wongu zami wongu bere kone sanna bere kone wo istilahu bo dara ma ine salfu salih to tarifo kashe ko ka te sonda karnu hin zabore wankan ra annabi go wankan ga dakaga wankan ga dako da, borai sai no igine bor gina hannai kan yan bisa salfu mana na ilaran sai hankan bisa in sai na ne bor kan nan ga dungo salfi no a go ba fu ne so mo tan gir gombe no asiga bai kun bungo larabci na ka go cha sama mana bai ni go ga ba fu ne ne bisa ni te ka bisa mana barkan buza gayya salfu salih bor gina hannai wane no bere ko ne ma wane da ma no kan manci annabi wannan manci irko manci ko wannan bere ko ne dai no na da to amma ngai wakan kan bai kan songo ba funde kan yango go fun songo bere ko ne son tanga dai ai ga ba ai ma misali ga ma doctor sifa kula mene borno kan te kibisa dai bar kan go ba funai mene ngo mun gute kibisa <laughs> asan doran borno lakkal ku ban sino dunguri yadda yan boyi musambu ba qur'ano ra nan kan salfu lafazai ka talite rizeno kan sai ibisandi hasbala ran fa iko subhanahu wa ta'ala ti irse sura din kan signe bafara iko ta'ala na irse allazina na riba ran mu kai kuma de dai bora anin go bis go bis ko e kano sarfu swalin go na sarfu eh gair khalifu go no han ne ke yan bisa sai no ga bar bonne sarfu dum ci gin yana kina ha mai kunnam ne swali zama sarfu ne kan ga bayi mu kaugan da bora mun go mara ga bai kan ga mayora wanda saya. e ko ta ga ne allazina yakuluna riba bora ke yan riba mu. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان كي يندو عن دار اللي هم بينا كنام هم هذا تنا كان ما تكن تجنج الورا كان فرادة تاني إلكو نري بما إن إلكو تعالى من المسجد عند بركة الشيطان هم ذلك هم كن يدم ودي راكيان دو هني إلكو إني إنجي دم بوم بونو قالوا إنه la bai'u mithlu riba dai da ne rawo man cikar dai riba dai no iko subhanahu wa ta'ala ni taran di anai wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba iko ne dai da ne ra halalan di ana riba harraman di Kun ko ne ko man ja'ahu mau'izatun min rabbih bor kul kan wazuka ase ko fun akoyodo awar kiribunwa amaki nasibori fantaha boranan rimu ayamo iri ko ne fada bu ma salafa ta ka te gin kete din salfa kace han kan bisa ta din kan bisa iri ko ne ngal bisan da sai iri ko ne wa man ada bor kul ka ye ke rimu ayamo ga fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun salfi taradi borkur kan ye ke aga na gwar kani bamwa kan bisa na maka sibori dai ne yega ya aga in koi ta'ala ne bor wane kaki nuna zai nuna mu dumo kalkin koi na bu kuma ran ran ga bor kusa ka araba ko to koi sinka kaka salfu wane mai no ga bango matera afona in kanta ko subhanahu wa ta'ala ne wala tankihu ma nakaha ababukum ko kai ga alfa tare wani hankan gwargate borkul yadda duk hiji wai borkan ni babu na hiji minan nisa'i kutun wai borera kulir ko ne illa ma kad salafa kala kan ta kibisa mai no kici salafa wani nya hije ko. tali no kan tali inga ne tali teriyan ma bumbono ya zaga dan ga ana salafi har ko non te salfi ndango ba ko na lo mar ko nira salfa yi dirawo banna no irne bor han nan no amma kan bisa ta han kan bisa ni ne salafo ni kan go ufun mene ne ti wa salafu no dai nim ka gane bor ko kan ma fo dan ga ma ci ko ko dana ko gana nan ma dan ne ga kan ko kuma da bor han da kul man dan ga na wadin sabai sai ni fosi su banantai in ko subhanahu wa ta'ala nan ga a kabir sai tali kan ga to igoicin a kulmar ganta salafu no irkon irkon ne ci gaban أنا برمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وجوركم من النساء التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم نسائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين كل الكون إلا ما قد سلف تعالي ويكين بهن زع ويكين بهن كل كوني كبو إكل مارجان تاي كوني تارو دي كلب أركان نتيجة زاغيا سمو أحد ران كتا كلب أركان نتيجة زاغيا إكل إيه، تارا إن الله كان غفورا رحيما aga haram ai kullun ko ra daran ga bawo kabir ko ne aga haram aran ya gunde daran isu way gunde daran wai mu gunde ni ne wai mu gunda sawabun li abi wa li ummi wa li eh, shaki shaki kiti barkatin da nya ko baba ko barkan nin da ba ko sai ni ne li abi barkan nin da nya ko no idan sai li ummi borin zawo wai borai do har ga haram borka ngano ko go ga bo, aran ya gunde aran wai mai daran wani wa amma kumaran ba wai mai iga harramaran ga wa khala kumaran ya kai ne wa banatul aqi ni nya ka bo zina kan din da nya hollon ba ba hollon wani da ba ba hollon wani da nya hollon ai zuwa ga harrama ji char banda wa banatil ukhti din wani wai mai zai wa ummahatukum allati arda'nakum daran nyangai kan naran nanan di wai bon bon nanan di ba dai man cinga kin hay ate da senya aga harran ni ma da ji wa akhwatukum min ar-rada'ati daran ya ka sirkul kan gorda nan charbanda hije sahalan nin da gama irko taala ne wa ummahati nisaikum aran wanda yanai ga haram aran mi hiji wa rabaibukum allati fi wujurikum daran wanda garan hiji kan da izin gai banda izaidin aga haram aran mi hiji minan nisa'i allati dakhaltum bihinna maka daidinin da wai gora kani zanin da kani sun a hayya makul da haram daga asahlan nisai irko e tala ne ne irko taran markanin dai to lokacin da nigi hin katar yan momi da yizo din yizo hiji mo ne mo ga haram nisai wa halailu abanaikum daran iz arkum da iwaye eh, iwaye boy ngai mo ga haram aranga in ko ne wa an tajma'u bainal uqtayn wal bin da aram ma wai warahin kaga inya fo baba ko wali baba ko wali nya fo aram mi marbu war fallan mi heji dana dinna apa fai wala abu da afa yadda aga halal amma lokaci follan karani si marbu wanta jama bainal ukutaini kulir koyne taalai wo kulkin ga kabu illa ma kad salafa kala han kan bisa iyo jam ma kul kan ni sam manga ka ta ti zen ma nan ko sam kada ne bonga ga ko ni go gananda ma no ga gana goyno irin charan se za ka yen irin ne goyno bor ni go yadda ce tin da man jima en ma ga bor na fa don in ko se barkan hay kursi dan aljanna za mu ko hura aljanna ra awu me man jima ka ci muhimmo goyno malu, in ko ne wo goyir ko ga daran ran ka ma su ban gadan ne bonga mu bor ko ma sara ma sikula ir do aljanna barakan go sai no ko ta la gama na ay wani rai ko ta la ne ya ju allazina amanu ay aga wa amma dungur yende yambon nga bumbora talibu bono in ko ta ala kabu ane talibu me ame dinna te kudu e gini jugge zam lokacho sai no ko ga hawo jukka ki ga te bor sai injina e kafara no ne gati kafara hadiya na da ka ba do ni kan hajji ko ni non taro wannan miskini yan waye ni wal binnin me hawu jirbi wai wal binde wane iko subhanahu wa ta'ala ne dinna tewo amanci kal talo din kan na teliya zuku wa bala amrihi talo kan na te kursu gani nin kabandi kulir ko ne afallahu amma salafa amma an ga ko bisan ditali zai na kan bisasai iko faham yadi no iko taala ay wanera shafari bungono iko jilamandinda kullil ladhina kafaru in yantahu yughfaru lakum ma kad sanafa le chafara ise da dai ichimandi to iga bisan ise talo kan bisa irin ne sarfin mana ti an kan bisa wani kurkan ko ba kuna ni go sarfi no ne ni wotan ge komno wallahi gumbo ke yadda bidani za cande cande kul sa salfu din ba mi ci jilbu jilbor han nay ne salfu salihai wal ba ne solfai bor kan ga bai han kai ko ci ga bai amma ba hun mu ne ngo salfu no a tari no ma ni ba hun ce kan kul kan ne ngo salfi no nga ne ngai bor kan dai ne bai adama yi wa kul kan ne jin dau da han kan sibori kulir koy do siyar da kalamin jarraban da haya bumbai wone hay kulka mancir koyde ir di yano bor kulkan na tedi ya ir koy yadano borani ngo ce ci jahannam na ko idi ka harramandi di ka harramandi kal ma bumbo ir ma koy harramandi ir koy ni Salafi salafiyye gono izale gono ahli sunna wal jamaa gono alkitabu wa sunnai gono ibadallah salihina gono ma kulkan dan yi annano ni. za annabi wa kano boran ka kan ikayen sintina annabi jinno ina annabi sai amanna ko ne ne Iman mandi bor ka ga ma annabi ne bon ga mano ga ka kan be iru alfa ga kan ci shata amar tijani go ina ne mutai wallahi allahu akbar mafhum goyna ne irin mu te kan goyo ba ibilisi ay zedi ir koy da na te kula pobi allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah susu bai ga sauran sun annabi man talike astalike ba ana te ir koy ne na ya fansa annabi mu dukir da astaghfirullah ga annabi ne he aran adamai zai ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu ilayhim fi kulli yawmin 70 marra wa fi riwayatin 100 marra irko da yana he aran adama zai gutubi kiye irko ga irko ya face ce ai kan mantalite ai sate ai dogorai mine astaghfirullah astaghfirullah kan sorra zamu zam sai sai kama tijani ma te sorra zamu no ga haramani bani kanin la kalo mai ro go bayan ke go te lai ase nin ne wusu sa kulla ay zedir ko ke ndo han naranga gi mama ci da ma ko ci le yawma tubila as-sara'ir an ka han gum dai ga bangai gurbar kan go gwar ganin iri koy e ayyafa e fa iri koy e ayya fa iri koy ayya fa nan ga tamba kulun sara bankan manci sara no kan sorra zambu ni wani go ga wo afo wo to ni no go tase wannan jihadin no ni ko ga hawaga bora kan gani go na go gan mo ni go ga hawaga ni kan na tare za wo kul mar gudu boro kan go ne il ko ayyaba il ko ayyaba ni no ko furi ko ala janna ra boro kan go ne il ko mi ya fa han dunya bon ko furi jahannama ba ni goro asabai sai no wallahi ayo kai dai ayo kai ai fahma bo nagan nagarodi duma bora sifura ara da lakkal ku banti wallahi kadda bora lakkal o tushe kaina omme tarikar tijjani akwai sirti na na ni ga ta su bai zangu ce kan ku zangu a si bori no wani zan shaka ma tijjani no ne ima ta sai mu a ba, bora ha wadin mu in ka ta ka ila la illa allah la ila illa allah la ilaha illallah la ilaha illallah ne Muhammad rasulullah Aku man taqa bid du'at wara kan te palagan de man cikin de fahmay de bur kul kan ane xay kul de dengan ngeen salan kul an nabi man wasan dinga kul ane da an nabi kul kay jam ki la ilaha illallah muhammadur rasul kay la ilaha illallah addina goye me amera ngi hinna no ni gici mu koy fur aljanna man goy kutte allah addina goye me amega kan kafun bor ga sam kala la ilaha illallah na ado mar wogo ton se ne no yugo banan fur hadar adirra na ba na rana si sibori so <laughs> allah haya kan gono ni furan da islam tarai dinga ba ka mu no ga ba mu ko korno mayora na ba ku na rana sibori wal zam sa shaka ma tijani ma te no ga na nan asibori hay ban ka annabi ne hay kurkin ga kan dan da annabi kurkin jin ka bis kalima wono bisa no ba minir ho sindu lakkan no ina ma ci fo da hay non lam sai kamat kinan ne wona la ilaha illallah no ga na la ilaha illallah mu yakin da jahannama annabi wa shahdi ko don no ma adana se man kana la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala janna ma ce irko hinna maga ma hananan da irko hinna sai masu haikul kul gal kalanga annabi ne ni furo aljanna mancin ga furo hayo no go de fonno kom fo kan fonno kal ba folla su dusa fari go ga diga ne waya biliyan ta din na da nan ni ko ba ne man ci ya da miyo kaya buruko kan fiye rino naga dambam kan naga bama kabar kan naga bama tingono iwo gonda lankala janna iko wonno nuna iko wonno iko na ko zamu mo igul igo tere ni ngadan ya wankan gona bor kulmo ko kin bum fisi ni go go ir ko se wala se go ir ko se den mboro kulu min te bor laado wallahi sin kin te bor la hanno imi boro kul min te bor laado dana ni wo bor hanno ir ko do yaman irgondir alfan fo kan daga irke wanda daga nan irse daran ma annabi sala hanga na ran malakale ya se, da annabi wo ban kane ya kine dunyo kul man sab kane annabi sikim wallahi dunyo kul gufur jahannama sai ka kul ziyara ko irko ban kane laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq irko balkin ga annabo cimendi wa ma yantiqu anil hawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai dan ga da annabi ne sanne ce annabi ne ga sai la ilaha illallah fi hadisi fora annabi ne barkan na tai sorro zangu zaira zaro rabu kul kashi kan da goy kan gondu sufure kan ga ne tsira ko tora kan dai barkanci matkan boraci wal barkan tonton Allah bani alsilamai bani bani irma irko gana wallahi ko gana ni ga yadda ce kin da irin wani tarika a lokacin ji bananta kan ka ce salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam in jaran sai boy yin zama musu ma tari kulkan igogate a ile sai ka mati gani an gono gore da zibra ko da aljanna sai ka mati gani mara ta ya gunaran la kala makai boy na ba dai sai ka mati gani wanci bo hannu san ko ba ha shahu wa kalla wa hanna ba shaytani no din da boy na ga da halal ne ma ɗauka ba an cara bana dara hadis goni iga bai iga bai bene ko ne kurga bai abu hurairah radiyallahu anhu ate kan za al silama ga ni ma ga dinge no ina dan ko ga kadi ga ba shaitan ga ka ma furgo sura ma zayana dira an di chip <laughs> ana min gata wallahi ga safilla ana tanga koi suba ya ga ka an di chip ana ya min gata nanga samin kan sore sore zanta ne nan ay gici da sai gali ko kan dinnati walla shaytan sai kan dina ho dan ka ci ne in ko yi ya sallallahu alaihi wasallam sahaba ka ci abu wurin sai wa dukkan ni cewa a yi ayatul kursi to kaifi annabi alimun bima fil gaibi qabla qiyamihi in koyi ga bayan da hankan da rutu har ba haya ga ce kan abu hurar ka annabi do amannan annabi mannan na daidai annabi na wani ahmad do ni le bora te biji sallallahu alaihi wasallam abu hurar bin da akai fi so a daidai zama bai da ka annabi bai do annabi ne sadaqa da huwa ka do sanno ka ti ne zai bumbo chimno mu goida abin na me bumbo tangir kombe yani ga irin musambu dai tasliman jadaliya ba dai sannan ki wace shi kamar tijani ga cimno astaghfirullah da la ilaha illallah da salatu ala nabi lakal kullu sanan ne kine zan sai kamar tijani goriya mata ada dai mo itabbati hadisi da annabi ne khuzu min al a'mali wa al bukhari billah ma taqimuna wa inna allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabba al ila allah adwamuhu wa in kalla فين فورا كله من العمل ما تتيكونا فإن الله تعالى لا يمل حتى تمل ودي قوي را قوي كل كان نافيل نو كان ما إلا نو زنفر إلا يكون إن إيه كوي متكي جاتي دا أما نافيلا إن إيه كوي نسلم عرن سي أنا وزوبا نكذا النبي نو ودي وكان أنا دي هلك دي مكونا سوبا سورسي كان كيان دو زن كوي كان كانو إن إيه قوي سكبا قوي كل كتي وكان نسموني إن كل ما وكان كيان دو أنا كيفي زودا صودا اي ما كيفي اي زيد الكون انا لله وانا اليه بكم ما كان دير في دراسه الرواس بوتين واسو درا حديث كان بون الفغا تشو اما كان دا اما كل بين دي زيد كو دا كو بين لو سو دا دي بون ودي تا بون فو دو كان الله دي بين كان فو دو حديث را اما نك النبي كان زمان اتوكا غير ولا مي بارتينا دي دي يو wara kan tarika ta rima kyawun wani hadisu fatima radiyallahu anha da wanda kan ka ci ali ibn abi talib fatima no ke kaga in ko ya akwara an kaci bora kan isbora kurmar da ta izuwai akan bayino te tigina ya maga ana annabi sallallahu alaihi wasallam ga kadi kan bai fusu te tigina amma na annabi kara ce aisha sai annabi ka aisha ce sai annabi turkai dingice haka laka saban da ali ibn abi talib radiyallahu anhu dinga ko kisiro ko kanci fatima tul batula radiyallahu anha igo ga kani ini ga ga hama duk na kani ara annabi na alama kani kuma usbai kana ran kani ara annabi ka ko bor ali nan ko ma annabi wani ga amo yeno ga da ko anzura da izuwa yo gama alai ma ina da kaka kare ce ci ne ga bai mace ni sai koyi kan biskari ali ne ga ba mai dama ga ya tun kwali ba wala a kan can fa ko ce ci na mai inda na nabar shi na kullu alai to wa ti kullu kan an karan nan kani yaji aram na subhanallah wa ran suke ne nasa ko kan da ran ta jingar ban da kina dai alhamdulillah wa ran suke ne nasa Allahu akbar wa ran suke ne hinzu warkin bitaci annabi ne wane dinniji a bisin zai kadi mu kan maka na ceci Wurdi wane no ali ibn abi talib ne zahan kan hane in koy diyanin gai non da ngam arbai kan kalin go ane kulu bor sahaba ina haile ba lailatu Sifin, lailatu siffin kaci kino karra al-silamai wa iyaz billah il ni jarraba zambere ko ne na as fi ma sajar bainahum yanje yanje karwayi ne bor jama'a wi arsila mai na to yanje adin sandiya mono ina aliyu ha ina ba ci no din na manu wirdo din na ba ci no din ga markan kan inganti Allah hadisi ku ba ta na ba san moto gora kan na sala an gara ga bai kan aikin da ni ba tare ka mu kondo ko ina a wazo rai man man ku kai na an talite amma wani yau kai aikin kan hadiso an ku mai amanko ku. irgo min halasi irgo mo bakka salatu sey solato ibnu kai ko in kai mu da abu zan do ce to minti mu'min masha Allah salatu nabi sallallahu alaihi wasallam salatu bakcara wa kul same baikal irgo ta asay no kan kona kila ta asiya ngai aiki. ene goy kul sino kan ga ce kan boro wo manci shaqiyino manci bon futuno kan dor agoga te ni ka hakikan di borwa da janna zo dai no digiri koy ba da buwa bo kan salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ako ate mo sharto kal imani koy il ko manne islamai amanne mo chahai kan dai do te ci mandi ko in ganta a salatu dinna te gon fullon annabi ga nugo il koy wana way in zanta Wai kul kir ne ne boray mate in koy man na kawni sa mo kan go mo ga ta ka salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ngo wo kal ka sin til jina wati ga adam malaika kan anai sin go ta hay kul kin ne ti igo boy no kan ne ti kal kir koy sin til kula ne malaika kan su ko to mo mate wati ga no ko koy cecerci man ti koy anai aramo ta salatin muhammadu rasulullah anga do lakkal ko na ne in koy din da annabi ga bon fo il koy ninga dan ga bon wai mar annabi ne il koy ga fara andi do wai anga do ne to salati bon wayo il koy wana imi yadda ka di magisi bon follan ka go wasan dunya kul ma dan tas din man yadda din mo ga annabi hadisi no annabi ne in koy gondo suji fofo zan salati ki suji da hadisi dan qur'ana ala il koy gondo suji fofo kalin dai bor zangu izango dira afollon kano iri koy kande ir seeɗum ngu ñaago wo yagga cindi yagga o iri koy afallankarano iri koy ya ɗi kici barka koy ga baka bankan ga sarga ga sarga hatta annabi ne arano ni di da almana go ga jizo na nan di alfamu jan ka bai ma bo ga garat ka casan babo su ji follon kara ya yada kayan do hane a ka kan rayi ko ne tewo irko ma da waya kace di yagga da ma te son gima ma aljanna a fallan ka ne dir an ne mai din kurkoran gor kan ne dine annabi ga ba kan gaise ba kan sin da sin da koran wa kwasa to a kursu du hollon karano goraruwa ilkotana mai goto asabai seno solati wani darza na gorna te di imani tarai agogo su suka buku ba ilko kan na bai asabai seno a salato gungo berin di iri wasu ne niko ka solati da annabi ga abu ilko dai kan ne madda ilko don nan ga madda dan ni wonga ta tuno barkan da si barkan gonda mafhum ilko faham sai dan ga barkan sinda son barkan gonda wurje da ga taksi no kan ko in kwa an ko bai barka ga bai ga zan bar zango mai kana sai ta taksi no ne to an ga isin din hina kan ga annabi no sai no kir ko ni ma salati da ga ni ko abelin di ili na do ni bika in ga mana ce allahumma salli ala muhammad man kinin no ga da salati dan ko ni da yi mu dan abelin di ili iri ya duka ni do ni do ga dan zamin no wanda ga ni kan da yi fahimtar sai wanda kake salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam insha Allah tabaraka wa ta'ala irga ga ina yawo mbara da bora ma so ko ba ta kira gudu ba din din da ya irko mate wazai kai irte da sanai kai irte a bora kun marganta nafa irko mate irka ir mahangan ir mamaci mo ir masambu ir maboi amaga mo irka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh